a wannan dare na ashirin da shida ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da da takwas hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da tara ga watan takwas shekara ta dubu biyu da da miladiya mun sake dawa domin ci gaba da karatun wannan littafi na ta'alimul muta'allim طريقة تعلم shi الإمام الزرنوجي ألا يجيكن شد رحمة كما وننشيني درسمو نستند أكو uku a أكو wannan للتافي muna cikin fasali da malam yake bayani game da yadda ake fara ɗaukan karatu da kuma gwargwadon karatun da ake ɗauka da jeran tashi. mun kai har gabar da malan ya kawo wani hadisi ko ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inda ya ce wa katkalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam laisa lilmu'mini an yi zilla nafsa nan ne ko muka tsaya haka ne eh, malan yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai kamata ga mumini ya wulakanta kanshi ba to wannan hadisi da malam ya kawo za ku kawai ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce laisan lilmu'mini an yi zilla idan mun koma cikin littattafan A hadisi za mu ga cewa wannan hadisin al'imam at-tirmidhi ya fitar da shi a cikin sunan da al'imam ibn maja da al'imamu ahmad amma da lafazin la yambaghi lil mu'mini an yuzilla nafsa bai kamata ga mumini wato ya wulaƙanta kanshi ba ya ƙasƙantar da kanshi ƙalu wa kaifa yuzillu nafsa sai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ta yaya mumini zai ƙasƙantar da kanshi ko ya wulaƙanta kanshi ƙala ya ce ya ta'arrazu min albala'i lima la yutiq wato ya je ya fuskanci wata jarrabawar da ba zai iya ɗauka ba shine ma ya ta'arradu lil bala'i lima la wato ya je ya tara abin da ba zai iya ɗauka ba ya ta'arradu min bala'i limala la kamar mai kenan na ganin mun buga misali a wancan makon da ko darasinmu da ya gabata mutum ne yana so ya canja wani laifi da ake yi ko ya kawar da wani mummunan abu kun san kawar da mummunan abu ko munkari matakai ne wani zai iya canzawa da hannun shi wani zai iya canzawa da harshen shi wani kuma zai iya canzawa da zuciyar shi kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to tana iya yi wa mumini zai gano cewa idan ya ɗau hannun shi ya ce zai canza wani abu to zai iya samun damuwa a kama shi a zuwa ƙasƙantar da shi ko kuma ya kasance idan zai canza ma da bakin shi wa'azi ne zai yi zai faɗa ne to akwai yanayin da shi ya san idan ya yi to zai iya fuskantar a ƙasƙanta shi a wulaƙanta shi to nan ba a so mutum yi sai ya ƙoƙarin kare kan shi. wannan ya fi fitowa sarari a ƙasashen larabawa ko wasu ƙasashe da ake kama kariya malami yana wata magana ɗaya ko hannunka mai sanda take da ita maganar ba wai kai tsaye ba to ba zai sake ganin haske ban yi wasa har ƙarshen rayuwar shi ko a kashe shi to nan idan bayi da ikon da zai iya canzawa da harshen shi to ya koma canzawa da zuciya ya kyamaci abin kada ya je aikata abin da zai kai ga ya wulaƙanta kanshi abin da ba zai iya ɗauka ba an fahimci wannan mun ji dai hadisin malamai sun ce hadisi ne hasan hadisi ne wasu malamai sun hassana shi to za mu ɗora inda muka tsaya za a karanto daga hukiya annan shekha ko? bismillah هي أن الشيخ فكر الإسلام رحمه الله جمع الملقاة في مكان وغسلها وأكلها فرأته فأخبرت بذلك مولاها فاتخذ له دعوة ودعاه إليها فلم يقبل بهذا وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون ذا همة عالية لا يطمع في أموال الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والطمع فإنه فقر إياك إياك والطمع نعم فإنه فقر حاضر طيب يا أيكو مالا الإمام الزرنوجي يكتي وحكي أن الشيخ فخر الإسلام الأرسى rahimahullah ce kuma an hakaito cewa lallai shekul islam ko anna sheikh kai sheikh fakhral islam al'arsa bindi Allah ya ji kanshi da rahama shi wannan malamin cikin manya-manyan malamin mazabar hanafiya ne ana kiran shi muhammad danatin fakhrul quba muhammad ibn al-hussein ibn muhammad fakhruddin wanda ana ce mai fakhrul quda ko abubakar al-arsabindi wato malami ne kware cikin malaman shi akwai ala'addin al-mirwazi ko al-marwazi almajirin abu zaid ad-dabuti kuma wannan malami ne mai daraja musamman a mazhabar hanafiya ya rasu a shekara ta 511 shekara ta 511 to shi wannan malamin an hakaito cewa jama'a qushural bitih wato ya tattaro ya tattaro bawon kankana ya tattara bawon kankana almulqata fi makanin khalin wato bawon kankana da aka zubar a fili haka fi makanin khalin faghasalaha da ya tattaro wannan bawon kankanan ya wanke wa akalaha ya ci fara'atu jariyatun sai wata yarinya baiwa ta ganshi mai hidima wa ubangidanta fa akhbarat bi zalika maulaha sai ta je ta ba ubangidanta labari cewa fa ga abinda ta gani wannan shekul islam din wannan mutumin ya je ya tattara ya samu bawon kankana a wani waje bi ya tattara ya wanke ya ci da ta ba shi labari fattakhadha lahu da'watan wa da'ahu ilaiha sai ya shirya mishi wata gayyata ya gayyace shi aka dafa abinci domin ya zo ya ci wannan abincin falam yaqbal li hadha sai shi wannan malamin bai yadda ba bai amsa wannan gayyatar ba wa to shine nan al-imam zarnuji yake cewa wa hakaza yanbaghi li talib ilm haka ne ya dace ya kamata ga dalibin ilimi an yakuna za himmatin aliya ya zamto ma'abocin madaukakiyar himma la yatma'u fi amwalin nas baya kwadayin dukiyar mutane baya kwadayin dukiyar mutane idan kun lura a nan ita ta gan shi shi yana ganin ya wadatu da yanayin da ya samu kan shi Shi kuma wannan bawan Allah ya gayyace shi tana iwa ya gayyace shi domin dai ciyar da shi abinci to na san wani ku zai iya tambaya me yasa yake amsa wannan tambaya wannan gayyatar da dama amsa gayyata ai ba kowace bace take zamtowa wajiba wacce ma take wajaba kamar yadda malaman fiqh suka faɗa musamman dandagan malaman fiqh sun tafi cewa gayyata da za a yi maka ta zamto wajiba ita ce gayyatar walima ta aure walimar aure magana mafi ƙarfi wajen malaman fiqh sun tafi cewa wajibi ne ka amsa sai dai idan akwai wani uzuri na shari'a karɓaɓɓe wanda zai hana ka wannan zuwa ko ya hana ka amsa wannan gayyatar amma sauran gayyata wacce ba ta walimar aure ba wannan mustahabbi ce ba ta waje ba nan ma a maganar mafi yawan malamai kamar gayyata ta eh, al'aƙiƙa da suke cewa ta haihuwa gayyata wani zai bude ko gidan shi yana so ya gayyaci mutane su zo su taya shi murna da sauransu duk wannan ba wajibi bane to in kun lura wannan ma ai gayyatar da wannan malamin bai je ba ai ba gayyatar walima bace ba gayyatar walima bace kuma bugu da ƙari shi ya san yanayin wannan lokacin yanayin da yake ciki tana iya yi wa idan ya tashi ya amsa wannan gayyatar zai zamto akwai tozartawa gare shi da kuma karancin dogaro ga Allah shi da san cikakken hanzarin shi to amma dai bai amsa wannan gayyatar ba to shine al-Imam Zarnuji yake fashin baki akan wannan abu da ya faru yace haka ya kamata ɗalibin ilimi ya kasance mai madaukakiyar himma kada ya rika kwaɗayin dukiyar da take hannun mutane kada mu ce a ah, to shi kenan ta faɗi ga sassa ya amsa gayyatar daga can kuma sai ya zo ya ta ma eh, ziyartar wannan mutumin har sai ya ƙure shi don wasu suna da haka ana ɗan ba mutum dama to sai kuma ya zarme ko yaushe sai ya zo kamar irin ziyara ta wani yake ba da labari wata ziyara ce ya ɗauko kazashi ya kawo ya kawo wani alaji raba to in ya tashi tafiya kuma alaji zai mai wato goma ta arziki a ninninka mai wannan kudin kazar ba a jima ba sati biyu uku ya sake dawowa ya ɗauko ya kazar shi ya zo da ita a na uku kuwa shine wannan alhajin ya ce fato shi ya daina cin naman kaza mai tsada fa daga yau to haka mutumin ya zauna ya gaji ya gaji har ya tattara da da kaza shi ya koma kauye ka ganin wani lokaci wani yana zaƙewa ko almajiri ne to kada ka zamto haka ko da wani kana ganin ya baka dama to kada ka ce ka samu alhajinka sai ga an zo ana ta rigima wane ya ce ai malam wane ya kwace min alhaji na Allah ki sauki mala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya ce iyaka wa tsama fa innahu faqrun hadir wa ina gargadinka da barin kwaɗayi saboda shi talauci ne na yanzu talauci ne na yanzu amma al'adar al'imamun zarnuji wani lokaci dama yakan kawo magana ce kawai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce to shin wannan hadisin ingantacce ne ko ba ingantacce ba lafazin da ya zo da shi shi ne alaika bil iyasi mimma aidin وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر وصل صلاتك وأنت مودع وإياك وما يعتذر منه wannan hadisin wasu malamai sun hassana shi amma lafazin shi ga yadda yake yana cikin musnad ar-ruyani hadisi na 1538 abu nu'aym cikin ma'rifatu sahaba shi ma ya kawo shi al-imam al-hakim ma cikin al-mustadrak da al-imam al-baihaqi cikin az-zuhd dukkan su da wannan lafazin al-imam as-suyuti cikin al-jami' as-saghir sun ce hadisi hasan yake cewa alayka bil iyas mimma fi aidin nas wato ina horar da kai kai riko da ɗebe ƙauna ɗebe tsammani daga abin da yake hannun mutane ka ɗebe ƙauna ka ɗebe tsammani daga abin da yake hannun mutane ya wa iyaka wa tsama ina yi maka gargaɗi game da tsananin kwaɗayi fa'innahu alfaƙurul hadir saboda shi wannan tsama ɗin tsananin kwaɗayin nan talauci ne na yanzu ko da mutum yana da kuɗi inda yana da wannan tsama ɗin to yana cikin kwatalauci ya ce wa tsalli tsalata kawa an ta muwadde wato ka yi tsallaka kana mai bankwana kana mai bankwana wa iyaka wa ma min kuma ina maka gargadi ka bar duk wani abin da za ka zo kana ba uziri uzuri kan shi duk wani abin da za ka aikata kuma ka zo kana ba da hanzari kana ba da haƙuri to ka ƙaurace mishi ka nisance shi kunga kenan al'iyas ɗin nan mimma fi aidin nas shine ka yanke maganar kwaɗayi daga barin abin da yake hannun mutane da maganar roƙonsu saboda shi ne alfaƙarul hadir alfaƙarul hadir me yasa aka ce mai talauci na yanzu saboda zai sanya mutum kaskantacce mabukacin abin da ke hannun mutane ko da yana da kudin ko da yana da wadata inda ya zamto yana da kwadayi to za ka samu kullum a kaskantar da kanshi yake saboda yana so a bashi abin da yake hannun mutane shine ma'ana na hadir din ai wa salli salata muwadde kuma kai sallah sallar mai ban kwana wacce akwai khushu'i kamar kai ne aka ce za a tsayen maka da haddi ko ka san cewa bayan sallar isha'i za ka rasu ta yaya a ce kuma kai limanci yaya za ka yi wannan sallar ai za ka yi ƙoƙarin kyautata ta karatunta ta tsayuwa ruku'u sujada za ka yi kokari ka gyara saboda ka san ana kammalawa za ka yi kwana ne da duniya to duk ma sallaka ta zamto haka duk sallaka ta zamto haka iyaka wat-tama fa innahu faqrun eh, hadir zamu zo a gaban insha Allah eh, zan kawo mana maganganun malamai game da wannan munar ko eh, mummunan hali na attama dinnan musamman attama'ul mazmum kwadayi

نعم وفي الحكمة وفي الحكمة من استغنى بمال الناس يوى مالا يتشي ولا يبخل بما عنده من المال كما كدا يروى دا ابن ديكي هننش ندوكيا شي وانا دا انا مغانا تالب الاليميني ما كده يروى دا ابن ديكي هننش ندوكيا بل ينفق على نفسه وعلى غيره الآية يتشيد كنشي ya yi amfani da wannan duki wajen ɗaukan nauyin kansa da kuma ɗaukan nauyin wani shi ma ciyar da kanshi da ciyar da waninsa mala ya ce wa ƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annasu min khawfil faƙri fi faƙrin mutane min khawfil faƙri saboda tsoron talauci fi faƙrin suna cikin talauci to shin wannan shi ma hadisin da malaika kawai bai ce rawahu wana ba menene matsayin hadisin gaskiya duk malaman da suka yi sharhin wannan littafi galibinsu za ka ga sukan ce ba su samu wannan hadisin da wannan lafazin ba sau da haka nima zan sake maimaitawa ban samu hadisi da wannan lafazin ba annasu min khawfil faqri fi faqr sai dai akwai a hadisin da ya zo daga abu darda Allah ya ƙara masa yarda yake cewa wata rana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya fito wa nahnu nazkuru al-faqra wa nahnu nazkuru al-faqra wa natakhawwafuhu wata rana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya fito mu kuma muna ambatan talauci a lokacin muna tsoron talauci muna bayyana tsoron talauci da muke yi faƙala sai ce alfaƙara ta kafun shin talauci ne kuke tsoro wallabi nafsi biyadi ina rantsuwa da wanda raina yake hannun shi latusabbanna latusabbanna alaikum duniya sabba ce ina rantsuwa za a zubo muku da duniya zubowa za a yi muku ruwan duniya ruwa kenan dukiya za ta yi yawa kuma hakan ya faru mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari lokacin babu wannan abu amma bayan komawar shi zuwa ga mahalicinsa sai da wannan abin ya tabbata aka zubo musu da dukiya ɗin hatta kasance ba abin da yake karkatar da su sai ita din hatta la yuzigha ƙalba ahadikum hadikun izagatan hiya waymullah laqad ala mithli albayda laylaha kan wa naharuha sawa shi wannan hadisin da na kawo yana cikin sunan na ibn majah kuma lafazin shi na karanto ibn abi asim ma ya kawo cikin littafin as-sunna amma a takaice al-imam bazzar ma shi ma ya kawo shi da ɗan bambanci al'imamul albani ya ce hadisin hassan ne kun gani dai a nan wannan hadisin zai iya sake nuna mana tsoron talauci saboda ya fito ya samu sahabban shi suna ambatar talauci kuma suna nuna tsoronsu ga talauci sai musu albishir cewa fa nan gaba za a zo ma a yi ta zubo musu da dukiya za su samu duniyar ƙunga kenan wannan lafazin da malam ya kawo bai inganta babu shi littafan hadisai na sunna babu shi sai wannan dai hadisin abu darda da na kawo mana akwai kuma wani hadisin da shi ma zai iya sake fito da wannan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin amr ibn auf al-muzani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika abu ubaida ibn al-jarrah zuwa kasar garin al-bahrain akan ya tattaro jiziyar wannan yanki to annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sulhu da wayannan mutane na Bahrain kuma har ya dora al-Ala ibn al-Hadrami shine zai kula da wannan yanki sai Abu Ubaida ya je karbo wannan dukiyar daga Bahrain mutanen garin Madina a lokacin sai suka ji labari cewa gashi ba. abu ubaida ibn al-jarrah ya taho da dukiya mai yawa daga kasar ya zo da dukiya daga kasar bahrain sai labari ya zo wa su mutanen garin madina al'ansar cewa ba abu ubaida ya zo da dukiya daga ƙasar bahrain da aka yi sallar asubahi aka idar da sallar asuba sai annabi ya juyo ko yana niyan matashi ya tafi sai suka tare shi sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi murmushi lokacin da ya gansu sai ya ce da su azunnukum sami'tum anna aba ubaida qad jaa bi shay na zaton cewa kun ji labari abu ubaida ya zo da wani abu sai suka ce ajal ya rasulullah eh mun ji labari sai ya ce to ina muku albishir ku yi albishir kuma ku yi buri ku yi burin abin da zai faranta muku rai to anan sai ce da su fa wallahi lal faqra alaikum ce wallahi ba talauci nake jiye muku tsoro ba walakin aksha alaikum an tubtata alaikum duniya sai dai ina ji muku tsoron kada a shimfiɗa muku duniya kama butitat ala man kana qablakum kamar yadda aka shimfiɗa wa waɗanda suka gabace ku fatanafasuha kama tanafasuha sai ku koma kuna gasar ta tara duniyar kamar yadda su ma waɗancan suka yi ta gasa wajen tara duniya wa tuhlikakum kama ahlakatuhum sai ta halaka ku kamar yadda ta halakar da su kun wannan ma yana sake nuna wato ba wai talaucin ba a'a duniyar ma a ku ita ita ce ma bala'in domin ita ce za ta iya canza mutum yanzu sai ta sanya mai talauci alfakarul hadir sai ga mutum yana ta ƙoƙarin sai ya tara musamman almajiri da ɗalibin ilimi musibar da take samun mu kenan a wannan lokacin musibar kenan da take samun mu almajirai da ɗaliban ilimi to sai ga an shimfiɗa duniyar sai ga kuma an zo ana ta gasa wajen tara ta ana kuma ƙiyayya da juna wane ya zagi wane sai ga ba maganar fassara aya ba ne a wane saboda yana da fada a wurin su wane masu ba da kudin sai ya soki wannan saboda a ce shi nashi ne in ya zo shi za a ba in motoci ne shi za a ba in buhunan shinkafa da tirelolin shi za a kawowa sai ga zai zagi dan uwan shi kaga tanafasuha kama tanafasuha din kenan ma'an abin kenan Allah shi tsare mu da ka ba wai talaucin ba a zo a ba kuma duniyar ta zo ta zamo wato a bala'i wannan wurin da ake magana al-bahrain din nan fa kada ku dauka cewa kasar bahrain kawai ake nufi a a wancan lokacin aka ce al-bahrain wuri ne da a wannan yanke-yanken da aka yi na kasashe bayan sakit fiko yarjejeniya tsakanin burtaniya da faransa da aka kakkasa kasashen larabawa tsakanin sykes da fiko wannan fararen turawan da su ne suka jagoranci wannan rarraba kasashen da ga an yi to bahrain a wannan tsari na yanzu da kasar bahrain da yankin al'ahta da yankin al-qatif da suke wato gabashin ƙasar saudiya al'ahta da al-qatif duk suna gabashin saudiya ne yanzu to ka ƙara kuma da al-bahrain da take ƙasa yanzu dukka wannan yanki shi ake kira al-bahrain a wancan lokaci to nan ne annabi sallallahu alaihi ya tura aka abu ubaida ya karbo wannan dukiyar da ya zo da ita kuma an buɗe wannan yanki ne na bahrain shekara ta takwas hijiran manzon Allah sallallahu alaihi sallam. kuma annabi sallallahu alaihi ya tabbatar da su akan wato ya tabbatar da jagoran da yake wurin shine almunzir ibn sawa almunzir dan sawa bayan ya mutu kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya wato ala ibn al-hadrami ya zamto shine shugaba a wannan yanki wannan dai kawai na ambato ne saboda karin fa'ida ta tarihi to yanzu dai mun fahimci maganar talaucin nan da aka kawo na'am sai malam ya ci gaba da cewa wa kanu aka ne fi awwali sun kasance wato a zamani na farko can baya kenan yata'allamuna al-hirfata wato su almajirai da ɗaliban ilimi a wancan zamanin farko suna koyan suna fara koyan sana'a thumma yata'allamuna al-ilma sa'annan sai su sai su koyi wato ilimi hatta la yatma'u fi amwalin nas saboda kada ma su yi kwaɗayin dukiyar mutane ya ce a wancan zamanin farko sai su fara neman sana'a idan suka koyi wata sana'a ta hannu sa'annan sai su fara kuma neman ilimi saboda me saboda kada ma su rika roƙon mutane kada su rika kwaɗayin abin da ke hannun mutane ko a nan ƙasar a yankunan ma afirka musamman dai najeriya da arewacin najeriya za ka samu masu neman ilimi idan mutum ya zo neman ilimi akwai ranakun da yake warewa cikin sana'o'in da aka fi akwai yankan farce ko za ga an ware ba za su mayi yi sana'o'in da za su shagaltar da su ta hana su neman ilimin ba amma dai za a je a yi wata sana'a da za a ɗan samu kuɗin da za a ci abinci a samu abin da za a sha abin sha gwargwadon hali kuma har yau akwai irin wannan fa masu neman ilimin zai zo ya zo neman ilimi ba zai yadda ya shagalci da wani abu da zai hana shi karatu ba wannan kuma sai mutum ya lura da ko jami'a ka tafi a wani wuri dole ne kada ka in ka ce za ka shagaltar da kanka da wani abu daban to za ka wayi gari ka gama karatun ka dawo fanko ko wannan ba ba wai a wuri ɗaya ba kowace ƙasa ka je kuma an gani in ka tambaya a kasar saudiya ne za a baka labari wasu sun shagalci kawai da maganar ya za su tara kudi a wayi gari mutum bai samu ilimin ba wani kaga a masar yake zai je ya shagaltu da shi dai ya tara kudi sai ya tara kudin ya dama babu ilimin yana fanko wani nijar zai je bai tsaye karatun ba ya shagaltu da ya tara kudi sai ga lokacin ya wuce wani ma ba tilasta ya samu kudin ba sai kuma babu karatun wani kuwait zai tafi wani murtaniya zai tafi wani kuma a cikin ƙasan nema sai ga ya tafi wata jami'ar maimakon ya kula da karatu ko da zai wani abu da zai taimake shi ya ɗan iya ɗaukar nauyin kanshi amma an ka tafi wasu jami'oyin akwai wasu da na same su su eh, dakta a kashar almajirai mai kuke wai a ah, suna zai ne suna shiga wasu ƙauyuka na fito ba za ku yi karatu ba ba za ku ankara ba za a kore ku a makarantar nan ku a ina za su ka tafi jeji ka tafi tono ta kuza da abin nan ka yi ko sati ba ka makaranta ai za ka saurari kari oba ko za ka saurari dako kuma malaman jami'a ba za su kakkauta wajen tsora ma wannan dakon ba inda ina za su nemo ɗebo makin su rika baka kai ka tafi nemo kuza da zai? Allah shi tsari mu Eh, sai mala ya ce wa fil hikmati ko ya zo cikin hikima hikima masu hikima ko Mani istaghna bi malin nas iftaqara duk wanda ya nemi wadata da dukiyar mutane iftaqara to zai talauci zai talauci inda ya ce wai shi yana neman mutane su ba shi ne domin ya samu wadata to ya shirya wa talauci kuwa saboda zai ta wahala din ya nema ya nema kuma ba za su wadatar da shi ba wannan hikima ce kuma an ka lura aikace hakan yakan faru Na, sai malai ce wal alimu ولا يكون بالحق لماذا كان يتعول من الشرعي عليه السلام منه ويقول أعوذ بالله من صنع يده إلى طبعه وينبغي للمؤمن أن لا يرجو إلا من الله تعالى ولا يخاف إلا منه تعالى طيب أطيع أنتم ما لن يتي والعالم إذا كان طماعا ما لمي اذا يزم توميت أنا ننقطعيني لم تبق له حرمة العلم to alfarmar ilimi ba za ta gushe daga wurin shi babu wata alfarmar ilimi da za ta saura mishi idan malami ya zamto mai kwaɗayi tsananin kwaɗayi to maganar alfarma ta ilimi za ka neme ta ka rasa a tattare da shi wala ya khaf haka ne? Ah, wala ya ƙulu bil haƙƙi to za ka samu ba zai rika faɗin gaskiya ba ma ba zai rika faɗin gaskiya ba saboda wannan kwaɗayin shi yake juya shi inda ya gan wani suna da shi za su ba shi to zai iya faɗin abin da zai daɗaɗa musu don ya ɗan samu wannan abin da yake hannunsu kar ya yanke haza! malam zarnuji yake saboda haka ne kana ya ta'awwazu sahibu shari'a alaihi salam saboda haka ne ma'abocin shari'a alaihi salam yana nufin annabi sallallahu yake neman tsari daga wannan hali wa yaqul yana cewa a'udhu billahi min tama'in yudni ila taba ina neman tsari daga kwadayin da yake kusantarwa zuwa ga aibi da abun fadi dan taba dinnan shayin ne shayin wa aib to kafin mu ketare wannan gabar wannan maganar da al-Imam Zarnuji ya kawo yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa na duba cikin hadisin yazo daga Mu'az ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma lafazin shi ista'izu billahi min tama'in yahdi ila taba' ku nemi tsari daga wajen Allah ku nemi tsari daga wurin Allah min tama'in daga kwaɗayi yahdi ila taba wanda yake shiryarwa zuwa ga aibi da abun faɗa to amma hadisin al'imamu Ahmad ya fitar da shi wannan lafazin da na karanto nashi ne abdu ibn humaid ma al'imamu al-bazzar amma malaman hadisi suka ce al hakim dai ya inganta shi amma al ya yace madar na hadisin ko na isnadin hadisin jerin mazajen da suka rawaito yana kai komo ne akan wani da ake kira Abdullahi ibn Amir al-Aslami yace shi kuma wannan Abdullahi dan Amir al-Aslami da'if ne mai rauni ne hakan nan al-imam shi ma yace wannan bawan Allah da'if ne hakan nan malaman da suka yi taqiqin musnad na Al'imamu ahmad irin su a sheikh shu'aib al-arnaut Allah ya ji kanshi da rahama sun raunana wannan hadisin cewa bai inganta ba da haka wannan maganar da malam ya kaba ta inganta zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba al'imam al'albani shi ma ya yi nuni zuwa ga raunin wannan magana amma dai ai ko da hadisi bai zo ba yadda muke bayyana maganar kwaɗayin nan tsananin kwaɗayi ai mummunan abu ne to za ka nemi tsari mana Allah ya kare ka daga mummunar ɗabi'an nan kawai abinda baza ba ka ce ba ka kawo wani lafazi ka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya faɗa to neman tsari daga kwaɗayi na ce zan kawo mana wasu maganganu an samo daga umar ibn al-khattab Allah ya kara mishi yarda yana cikin littafin alkana'a wa ta'affuf na ibn abi duniya a shafi na 76 yana cewa ayyuhan nas ya ku mutane inna tama'a faqrun lallai kwaɗayi talauci ne wa innal ya'sa tsarina kuma lallai ɗebe ƙauna bi ma'ana mutum ya ɗebe tsammani daga abin da yake hannun mutane ba kada magana kwaɗayin abin hannunsu ya ce wannan rina ne wadata ce wa innal insana idha ya isa minashai ce kuma lallai mutum idan ya ɗebe tsammani ya ɗebe ƙauna daga wani abu istagna anhu sai wadata daga barin wannan abu shi za za ga wani wasu na ta kwaɗayin wani an ba shi wani kaza amma shi zai ga hankalin shi a kwance ko kallon ma abin baya yi saboda ne ya samu wannan ya tsebe ƙauna shi na wajen shi ya wadace shi komai ƙanƙanta shi komai kaɗan ɗin shi hakan nan Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yake sake cewa a cikin littafin Ibn Abdul Bar Bahjatul Majalis wa unsu eh Bahjatul Majalis ko yake cewa fil ya'sil ghina cikin ɗebe kauna ɗebe tsammanin abin da ke hannun mutane a cikin wannan akwai wadata wa fi tama'i al faqr cikin kwadayi kuma akwai talauci ko kana da shin kana da kwadayi to kana cikin talauci wa fil uzlati raha wajen ka zame kanka idan mutane suna ta barna ko kuma aita cece ku ce ana fada kan wani abu to ka zame jikinka ka koma gefe nan akwai kwanciyar hankali wa fil uzlati rahatun min khulata'i su an tambayi ka'ab radiyallahu anhu yake cewa yake cewa ma yuzhibu al'ilm min sudurir rijali ba'da an alimu da Allah ɗan uwana almajirai da ɗaliban ilimi saurari wannan maganar an ce da shi ka'ab menene yake tafiyar da ilimi daga zukatan mazaje bayan sun san ilimin ƙala ya ce a tsama kwaɗayi wa talabul hajjati ilan nas da kuma neman bukatu daga wurin mutane yace wannan yana tafiyar da ilimi daga zukatan mutane Sau da aka ɗalibin ilimi ka nisanci maganar kwaɗayi da neman bukatu wajen mutane yanzu ma ba magan neman bukatu ba neman a tara ne wane ne ya fi wani wane ne ya fi wani sa riguna wane ne ya fi wani yawan gidaje wane ne ya fi wani yawan motoci da zai hau wane ne ya fi iya tara crowd in ya shigo gari a san ya shigo ya motsa gari a ga wannan kuma ba ba ɗabi'a ba ce da almajirai wata rana ka'ab da abdullahi ibn sallam sun haɗu sai ka'abu ya ce da abdullahi ɗan sallam ya sallam man arbabul il suwa ne ne wai ma'abota ilimi ne ƙala sai ce da shi allazina ya'maluna bihi ma abota ilimi su ne waɗanda suke aiki da ilimin ƙala sai ce fama azhabar il an ƙulubin ulama'i ba da an alimu fama azhabar il wato menene yake tafiyar da ilimi daga zukatan malamai bayan sun san shi ƙala sai ce aftama'u wa sharahun kwaɗayi don attama da sharahun nafs ashara da alhirs kalmomi ne masu kama da juna san suna ɗaukar ma'ana ɗaya ne duk tsananin kwaɗayi ne ya ce wa talabul hawa'iji minan nas da neman bukatu wajen mutane ka'ab ɗin da yake sake faɗin wata magana yake affafa zallal la tasbutu تثبت عليه أقدام العلماء wato dutse mai zamarwa akan dutsen da ya zanto yana da santsi mai zamar da mutum ya ce to wannan falalan dutse mai zamar da mutane wanda kafafun malamai ba sa tabbata a kai dole za su zame shi ne a tsama'u kwaɗayi inda suka hau wannan dutsen falalan dutsen to zamewa suke wannan ma ibn abdulbar ya kawo cikin littafin da ya gabata bahjatu al-majalis shekul islam ibn taimiyya Allah ya ji kanshi da rahama yake cewa lokacin mu to bari mu eh, bari rufe da wannan magana tashi duk da na so mu ga tasirin tasirin kwadayi akan rayuwar ɗalibai da almajirai da malamai a wannan zamanin namu na so a wannan gabar kuma a yi haƙuri ina an ambato irin wannan abubuwan farko in yi wa'azi ga kaina na biyu ku yan uwa da muke karatun nan tare da ku in tunatar da ku da ma waɗanda abin yake zuwa gare su don mu farka kada a yi shiru a ta maganar kawai irin morewa ne mutum yana ganin yana samu ya je wajen wane ya bashi yana ganin ai kawai ya ɗaukaka ce a'a barin hanya ne sai ka wayi gari ka daina ma maganar karantar da ilimin sai ga mutum tun yana iya yin darasi ɗaya biyu a masallaci a unguwarsu sau biyu a sati sai ka neme shi ka rasa ina ya tafi yaya abuja suna da appointment da wani ina yayi za su je ganin wani sai a wayi gari karatun ma a zo a neme shi a rasa ibn taymiya cikin littafin al kubra a juz'i na biyar shafi na 179 yake cewa at-tama'u ghullun fil 'unuqi yace kwadayi wato wani dabaibayi ne a wuya dan sun ce al-ghullu da larabci yana iya daukan dabaibayi da za a yi na karfe ko kuma na igiya ko fata a daure wuya to sai yake cewa kwadayin nan yana ɗaure wuya da baibayi ne a wuya ƙaidun firrijil kuma ɗauri ne a ƙafa kaga ga wuya ga ƙafa ya ce fa'iza zalal hullu min idan wannan ɗaurin ya bushe daga wuyan mutum zalal ƙaidu min rijil to wannan ɗaurin ƙafan ma zai warware yace wa hadha amrun yajiduhu al-insanu min nafsihi yace wannan al'amari ne da mutum zai ji da zai rika fahimta shi zai rika jin shi kan shi yace fa innal amra alladhi yay'asu minhu lalle al'amarin da zaka ɗebe kauna daga daga shi baka ma tunanin shi ta ɗebe tsammani la yatlubuhu wala yatma'u bi baya neman shi baya kwadayin shi wala yabqa qalbuhu faqiran ilai zuciyar kuma ba za ta ci gaba da wato bukatar wannan abun ba wala ila man yaf'aluhu haka nan zuciyar ba za ta rika kulawa da wanda ma yake aikata wannan al'amarin ba ba zai damu da shi ba yace wa amma idza tami'a fi amrin min al'umur amma idan mutum ya yi kwaɗayin wani al'amari cikin al'amura ya kwaɗayin wani abu wa rajahu kuma ya burin shi ya yi fatan ya samu ta'allaka kalbuhu bi sai zuciyar shi taratayi da wannan abu fasara faƙiran ila hasuli sai ka ga mutum ya zamto talaka na ya ga ya samu wannan abu wa ila man ya zunnu annahu sababin fi hasuli sai ga yana ta ƙoƙarin bin wanda yake ganin zai zamto mai sababin ya samu wannan abu a wane zai min alkawai wane ya ce za a ban mota wane zai cakkara ɗaya ƙasan nan a mahaɗi zan haɗa ka da wane a an ce motar ta kusa zuwa an ce kuku biyar an muku alkawarin za a ba kaza ka ganin ya riga ya rataye zuciyar shi da wani abu to haka zai ta zamtowa talakan wannan abin Yake wa hadha fil ma'ali wal jahi was suwar wannan abin yana shiga cikin wajen neman dukiya da matsayi da ma surori na abu wa ghairi zalika da makamancin haka Ina ganin wannan abin ya fito yanzu akwai sauran maganganu na faɗa cewa za mu yi tsokaci akai amma lura da lokaci za mu dasa aya a nan mun tsaya dai ku duba mana wurin da muka tsaya in tsaya inna malaki cewa al'alimu idza kana tamma'an lam tabqa lahu hurmatu al-ilm wa la yaqulu bil ولهذا كان يتعوذ صاحب الشرع عليه السلام منه ويقول أعوذ بالله من طمع يدني إلى طبع سامة يا أنا إن الله يكيم درسي نقبتي متاشي وينبغي للمؤمن ألا يرجو إلا من الله تعالى ولا يخاف illa minhu ta'ala har zuwa ƙarshen maganar al'imamun zarnoji abinda muka karanta ya zamto daidai Allah ya tara mu alada kurakurai ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyara kurakuran namu Allah muke roƙo ya hore mana wadatar zuci Allah ya hore mana wadatar zuci Allah ya ba mu ikon wadatuwa da ni'imomin da ya mana da ba za su ƙirgu ba Allah ya sanya albarka cikin rayuwarmu ya sanya albarka cikin arzikin da ya hore mana ya sanya albarka cikin iyalanmu Allah muna roƙonka ka sa mana albarka cikin mudinmu da kasuwancinmu da kasuwanninmu ya Allah ka ƙara zaunar da ƙasarmu Najeriya lafiya ya Allah ka ƙara shirya mana shugabanninmu ya Allah ka ɗora mana su kan hanya madaidaiciya duk abu na alkhairi da suke ya Allah ka ƙara wanzar da su abubuwa da suke yunkura aikata shi wanda zai cutar da mu duniyanmu da lahiranmu ya Allah ka kame hannayensu ya Allah ka kame hannayensu ya Allah ka ƙara wa ƙasanmu nutsuwa ya Allah ka ƙara wa ƙasanmu nutsuwa wannan kakar siyasa da ake fuskanta ya Allah muna roƙonka ka zaɓa mana shugabanni na ƙwarai waɗanda za su so mu mu so su su tausaya mana mu musu fatan alkhairi da addu'a ya Allah ka taimake mu ka azurta mu da shugabanni na ƙwarai ما kaunanmu waɗanda mu ma za mu kaunace su waɗanda za su tausaya mana mu ko mu yi musu addu'a ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار